ina ji a rufe wannan wajen saboda akwai tashwish eh, so kamar yadda na muku alkawari yan uwa a dangane da wannan qadiyya wannan matsala, cewa wannan lokaci za mu tattauna a kanta amma batu za mu yi na adalci cikin dukkan waɗansu zantuka da uh, shi profeso ya sake akan waɗannan salatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda a daidai wannan lokaci waɗannan zantuka suke ta yawo hakika waɗannan zantuka kamar da sun wuce waɗannan zantuka kamar an manta to amma sai gashi kuma an sake dawo da wannan qadiyya an sake dawo da wannan mas'ala kuma abinda nake mamaki a kai shi ne. bai kamata mutane lokacin da mutum ya faɗi magana ba tare da an kalli maganar ta yadda za a fuskance ta da adalci ba domin yana da kyau ‘yan uwa musulmi mu zamto masu adalci a cikin zartukan mu baki ɗaya kamar yadda kullum nake faɗa Allah yana faɗa wala ya jari mannakum shana'anu ƙaumin ala Allah ta adilu, i'idilu huwa raba littaqwa karkiyayya da waɗansu mutane ta ɗauke ku ku kasa musu adalci aidilu ku yi adalci wannan adalcin shi ya fi kusa da tsoron Allah so saboda haka ‘yan uwa insha Allah akwai a bayanan da nake so in gabatar a kan wannan masala ɗin kuma za mu yi ƙoƙari mu faɗi abin da muka fahimta akan matsalar tayu cikin abin da zan iya bijirowa ya zamana na fahimci wani abun da ba hakan shi din ma profesan ya nufa ba amma iya abun da muka fahimta da maganar mu ma za mu faɗa saboda da yawa akwai mutane suna sake zantuka a kai kuma kowa da irin abun da yake faɗa galibi idan mutum ya sake magana idan bai faɗi abu a fili ba to yana iya yiwuwa mutane su yi wa wannan abun wata fahimta wanda yake na ijtihadin su ne ko ƙoƙarin su ne ko iya hangensu da wannan magana ɗin. So, insha Allahu, za mu danna waɗannan maganganu, waɗannan zantuka da shi Profesa Ibrahim Makar ya faɗe su, kuma da yadda shi Malam Idris ya fahimci wannan zantuka, da kuma yadda ni na fahimci wannan zantuka ɗin. Kuma insha Allahu, saboda mu yi ƙoƙari tunda mun ce addini muke yi, so ya zamana muna faɗan abin da yake na daidai. ya zamana muna ƙoƙari muna kamanta adalci a cikin al'amuran kar ya zama wato rashin adalci ta yi gaba-gaba da al'amura ɗin. So, kai tsaye a dangane da wannan ƙadiyya a dangane da wannan matsala watan idan muka ɗauki a waɗannan zantuka nan da minti biyu zan yi ƙoƙari in saka su sannan a idan na saka waɗannan zantuka to zan yi sharha a kansu zan tattauna a kansu sannan sai mu bar al'umma su hukunci a cikin waɗannan zantuka da za mu sake sabida wato duk lokacin da ake jefo wa'yansu zantuka waɗanda ba a fahimce su ba to kuma aka sake su a cikin al'umma to zai zama al'umma an rikita tunaninsu sannan kuma ya zamana a ce abun addini ne an mayar da wannan abun addini sannan kuma wani ya zo ya hau kan wata ila tuntuɓe ko kuskure kuma ya dinga ibada da wannan tuntube ko kuskure ne saboda haka bisa wannan dalili kamar yadda kowa ya samu ‘yancin ya fito ya faɗi abin da ya fahimta akan matsalar to haka muke da ‘yancin mu fito mu faɗi abin da muka fahimta akan wannan matsala da abin da muke kallo akan abin da ya shafi wannan matsala kuma alhamdulillah kamar yadda dama na riga na yi alkawari akan daidai wannan time din zan hau in faɗi abin da na fahimta a dangane da abin da ya shafi waɗannan salatai wanda kuma magana ce wanda dama kusan ta wuce to amma kuma sai ta sake dawo a insha Allahu yanzu kai tsaye abin da zan fara da shi zan saka waɗannan zan ɗin ka saka mun waɗannan zantuka saboda mutane su saurari waɗannan zantuka abun da shi ina nufin Professor Ibrahim Makari ya faɗa da abun da Malam Idris ya zo ya sake sai mu ji zantuka din sannan sai in zo in ƙara sharha a kai insha Allah eh saboda haka eh kai tsaye eh kwarai kana iya haskawa kowa ya gani wani kici Najeriya kan wani dan uwa ba na son ko da wannan yayi wata magana kun fara ji ya ce an yi ta magana an yi ta surutai akan wani dan uwa akan wani salati ya ce ba na son buɗe wannan ka ka buɗe fasadi ba ya ce muku da fito bane fasadi yake wa mai biro ba mai biro ba ba ni biro ba ni biro yawa dan uwan nan shine abul fasadi to ko ka san me kuke kiransa fasadi kuma wani salati ne aka ce shi aka ce shi kuce shi a kansa salatin fatihi da kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji yace baya son ya bude abu da shi ka bude makari kuma yace wani dan uwa kusa nan uwa abul fasadi shi ne dan uwansa to bar ku ci da mu ci da inda abita da ku bar sake kai farko ku ci in ya zarce kuma ya mu zarce mu ma ina so muka wuce wannan gaban ki hakuri mana ya hakuri mana ai ina son ya je ƙarshe ne Nigeria kan wani dan uwa yi wata magana akan eh, salatai an ta magana amma duk almajiri ilimi da ya amsa sunan almajiri ilimi ya san karantarwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abu baya nufin wannan abin shi ya fi kowanne a jinsin wannan abin sai idan manzan Allah sallallahu alaihi ne ya faɗi cewa wannan ɗin shi ya fi kowanne in ba haka ba ai da dama sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman abu ya ba su abu ya ce masu wannan wata yin zikiri ya wannan ya fi kowanne sai kuma mu wasu sun so ya ba su wani daban kuma yace masu musu shi ya fi kowanne ashe shi fifikwa wani abu ne da yake da alaka da wa haka ba menene ya dace da shi da sauran abubuwa da ke kewaye da wannan ba ijma'a ko kamar hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma shi na zo da ba ruwa ba dare ba da farko dai alhamdulillah mutane na san sun saurari wannan santuka duka abin da ya sa na bari har zuwa ƙarshe saboda mutane su ji abubuwan yadda suke ke. da farko wannan nukta za mu fara ɗaukowa wajen faɗin shi Profesa Ibrahim Makari a da ana ta rikici a Najeriya kan wani ɗan uwa ya ce ban so a in buɗe wannan ba. Ya yi wata magana sai ya ce a wato ya yi wata magana. Muhallu shahid sai ya ce kan salatai an yi ta magana ma'ana dai ya yi magana a kan salatai kuma an yi ta magana wato yin an fahimta kamar yadda shi malam idris ya sake magana a kan cewa wato matsala da ta faru lokacin da ina gani ko malam abul Fatihi ne ya sake magana a kan salatul ina nufin salatul fatih da salatul ibrahimiyya to da farko dai yan uwa wannan ita ce kamar fahimtar maganar to akwai abin da nake so in tauna a nan amma bayan na karanta waɗannan abubuwa sannan sai in zo in faɗi abubuwan da ya kamata in faɗa a kai na biyu sai ke cewa shi Profesor Ibrahim Makari inda yake cewa amma duk almajirin ilimi ya san karantarwan manzan Allah da abu baya nufin wannan abu shi ya fi wato baya nufin shi ya fi kowanne wato a jinsin wannan abun sai idan manzan Allah ne ya faɗi shi wannan ɗin ya fi a lura da wannan da kyau to a daidai waɗannan zantuka a yayin da watakila shi Malam Idris ya yi irin nashi fahimta a ƙarƙashin wannan magana. Sannan ni ina da fahimta ta a kan wannan magana. Kuma ‘yan uwa da farko dai ni a fahimta ta dama ina idlakin salatul Ibrahimiyya ta fi salatai a wajena ni na ɗauki wannan fahimta. Sai dai mu sani ya bambanta da in ce salatul Ibrahimiyya ya fi har a wajen Allah. ya bambanta da in ce salatul ibrahimiyya baki ɗaya ita ce tafi a wajen dukkan wanda ya furta magana a fahimci magana sosai don a fahimta a cikin duk wanda ya furta magana ko da sai in kawo wani sharaɗi in ce misali wannan ya yi don Allah wannan bai yi don Allah ba to amma idan aka yi itilaki ni a waje na zan iya ce salatul ibrahimiyya ta fi dukkan salatai so a bisa wani dalili kafin in ƙara sharha akan wannan bisa dalili na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an samu ruwayoyi akan abin da ya shafi waɗannan wannan salatul ibrahimiyya ruwayoyin nan kuma su ne gaba-gaba a wajen ruwaya da tafi inganci cikin ruwayoyi da aka samu akan salatai duka wato shine ruwaya wanda ya ɗauki martaba ta farko wato yana nufin ruwaya ta salatul ibrahimiyya a martaba ta riwaya ita ce martaba ta farko an gane me nake nufi ina batu akan riwayar tukuna akan riwayar nake magana so saboda haka zan fifita salatul ibrahimiyya saboda wannan saboda wannan ɗaya kenan sana abu na biyu salatul ibrahimiyya idan ka koma a babin shari'a taklifi ne akan dukkan musulmi baki ɗaya kowane bangare sun yadda salatul Ibrahimiyya za a iya karanta ta kuma cewa daga manzan Allah ne. Sannan ya bambanta kai yanzu a matsayinka na cewa wannan salatul Ibrahimiyya ɗin ya bambanta yanzu. Abinda zai bambanta shine ita salatul Ibrahimiyya ɗin ka yadda cewa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko baka yadda cewa daga manzan Allah ba akwai bambanci a nan. idan ka yadda cewa wannan salatul ibrahimiya daga manzon Allah ne to fa ka sani tilas ne kuma aiki da haka amma idan baka yadda cewa daga manzon Allah ba to watakila za a iya kore abin a matsayin to kai baka yadda da ingancin haka ba to wannan ita ma wata magana ce mai zaman kanta so amma in ka amunta da haka to ya zama taklifi ne akan dukkan musulmi baki daya wato abu da nake nufi dukkan bangaren musulmi baki ɗaya sun yadda da haka wato zai zama muttafaqun alaihi wato an yi mutu ittifaki a kansa to kaga ta wannan bangare ma za ka fifita wannan salatul ibrahimiyya sannan bangare na uku idan muka ɗauki batu tunda malamai ne suka tattauna akan abin da ya shafi falala kuma duka idan suka zo sukan ce ga dalili na abin da yasa suka fifita sai mu ɗauki kamar misali magana da alhafiz ibn hajar al-asqalani yayi akai lokacin da ya zo sai ke cewa ba zai yiwu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sahabbansa abinda ba shi yafi falala ba kuma yafi ɗaukaka ba wannan shine batu na Al-Hafiz Ibn Hajar abinda ya sake sana Al-Hafiz ya yayi magana irin wannan Al-Imam An-Nawawi yayi magana irin wannan so idan muka duba malamai a kashi ɗari kashi saba'in ko in ce tamanin kashi tamanin za su fifita maka wannan salatul ibrahimiyya din to idan muka duba sai mu ga kusan al'amari ne da aka yi ittifaki akai kuma aka yadda cewa ai daga manzon Allah ne to wannan batu kenan ni fahimta ta kenan kuma abu da nake kai kenan a yanzu to sai batu na cewa salatul Fati ina da fahimta ta tsakiya fahimta ta tsakiya nake da shi wato ina da fahimtar cewa salatul fati ita ma za ka karanta ta a matsayin salati wa annabi kai wato a babin cewa salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai ina magana a babin cewa shi ma an karɓo shi ta hanyar ruwaya daga manzan Allah kamar yadda muke ruwaya muke cewa al-Imam bukhari ga littafi haddasa ni fulan an fulan daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan sigar ba a lura da magana. ba da wannan sigar ba a fahimci maganar su saboda haka ni a wajena salatul fati kamar yadda ka yadda za ka iya karanta wani salati wanda ba daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma ka amunta cewa ita ma salati to a wannan babin cewa lafuza na salatul fati babu wani abun da ya kunsa mummuna ta fiskar shari'a idan ka auna lafuzan duka za ka iya kukutar da ita ka ce ai babu aibi babu matsala so saboda haka sai ka sa ta a cikin jerin sai ka sa ta a cikin jerin ruwayoyi ko a ce waɗansu salatai da kake karantawa a fahimce ni da kyau waɗansu salatai waɗanda kake karantawa wanda su ma ai ba daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji su ba amma kuma ka yadda zaka iya karanta su misali kamar misali ne da zan zo in ce assalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina muhammadin kaga wannan ba zan ce manzan Allah yayi wannan kaifiya ba manzan Allah yayi irin wannan salati ba amma kuma ina karanta ta kuma na yadda nayi wa manzan Allah salati kamar kai ma yadda zaka zo ka karanta assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wannan salatin ba daga bakin annabi ba amma na yadda cewa annabi ne na masa wannan salati So kamar haka ita ma salatul fati alal aƙalli sai mutum ya ɗauki wato halaccin yin ta ta wannan fiska wajen kallon waɗannan lafuza da abin da salatul fatin ta kunsa. Ma'ana za ka iya kubutar da ita ta wace hanya ta hanyar cewa lafuzan da ya kunsa lafuza ne waɗanda suke masu kyau. Batu da na yi a dangane da wani lokacin da shi a wurinsa yana gani hanyar ne bai yadda da ita ba. tunda bai yadda da hanyar ba saboda haka bai amunta ma da waɗannan lafuza ba sai nake cewa a'a idan lafuzan sun yi muwafaka da shari'a abinda shari'a ta san da shi to za ka iya amunta da ita saboda bai yi karo da shari'a ba ko lafuzan ba su yi karo da shari'a ba to alal akalli sai ka yadda da doron lafuzan tun da sun zama kukutattu in ya so fiskar sukanka sai ta tafi akan wani falala da watakila za a iya faɗa wanda ita ma falalan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗe ta ba da Allah a fahimci wannan da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan falalan ba hala ijtihadi ne shi kuwa ijtihadi karban abu na ijtihadi ba dole bane sannan abin da yasa zan fifita salatul ibrahimiyya akan salatai duka So idan ka ɗauki har da misali ka ce salatul fati idan ka ɗauki misali watakila salatul fati za ka ce ta ɓangaren taklifi ta ɓangaren shari'a da taklifi za ka iya cewa ita salatul ibrahimiya tana da wannan amma salatul fati za ka ce hala ba ta ɓangaren taklifi take ba abinda nake nufi a nan in ka dubi fiskar shari'a ta taklifi ta taklifi a lura wato an ce taklifi misali a ce a ɗora wa dukkan musulmi abu ya zama kowane musulmi dole ya yi aiki da wannan in ya tabbata haka ya faru an fahimci maganar da nake faɗa so shi kuwa salatun fati watakila a ce a wani bangare daga cikin al'umman musulmi wani yake ganin cewa to salatul fatihin nan zai yi ta kuma ya yadda da ita da hanyar da ta biyo duka ya amunta da ita to amma sai dai fa bai zama taklifi akan dukkan musulmai baki ɗaya ba so da Allah mu ma yana da kyau mu dan fahimci wannan sai dai ga masu magana su tabbatar da ita ta fiskar karama. To idan aka zo ta fiskar karama kuma abinda da za faɗa shine ka ce, karama dai da farko takan shafi mai ita shi kadai sannan idan ta bazu sai a ce zuwa ga wanda ya amunta zai iya karbanta amma ba za ta zama kuma hukunci ne akan dukkan al'ummar musulmi baki daya ba so wannan shine da Allah abin da nake so fara haska mana baki daya to amma duka wannan ba shi zai ture waɗannan lafuza na salatul fati saboda me saboda muwafaqan lafuzan da shari'a waɗannan lafuzan ba su saba da shari'a ba idan aka koma aka ba su ma'auni na shari'a sannan abin da yake na gaba shine dan uwa abin da nake so mu fahimta batuna fifitawan malamai sun riga sun tattauna cewa ga wanda tafi shi yasa mu ma muka wayi gari watakila ana cewa ga wanda tafi ga wanda tafi idan da ba don suka tattauna matsalar ba to hala da ba za mu tattauna wannan matsala ba to idan za mu wayi gari in ji cewa to ni ta hanyar riwaya hanyar riwaya saboda ina magana akan abin da shafi batun shari'a ina batun magana akan batun shari'a da kuma taklifi so saboda haka yana da kyau mu lura ta fiskar abin da aka ce shari'a ko kuma taklifi to yakan shafi dukkan al'ummar musulmi bakin daya sai dai idan akwai wani lalura da za ta zo ta hana mutum aikata abu to wannan kuma shine za a kore masa to amma fa kasantuwar duka mun yadda watakila salatul ibrahimiya cewa ta fi dukkan salatai ba fa shi ya hana mu kuma mu karanta waɗansu salatai tare da cewa mun san salatul ibrahimiyan ita tafi amma ba mu karanta waɗansu salatan dukka kuma mun yi ittifaki a wannan kowane bangare sukan yi haka a bangaren waɗanda za su yi ma inkarin salatul fati gaba ɗaya da waɗanda suna ganin cewa a sun yadda da lafuzan hanyar ne ba su yadda da ita ba dukkansu da mu da su duka muna karanta salatai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba daga lafuzan manzan Allah wannan salatin ya fito ba a'a kawai saboda yadda da muka yi a kan watakila lafuzan da aka kawo bai saba da cewa ku yi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ba to ni a yadda nake dauka idan ka jumlata cewa salatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salatul ibrahimiya tafi kawai abinda zaka kalla saboda hanyar ingancin hanyar ingancin hanyar shine abinda hankalinka zai tafi ya kama to duk abinda kuma za ka fifita shi wajen ingantawa shine zuciyarka zai fi baka natsuwa da cewa wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa to idan haka ne to sai ka ce to duk wa abin da za a jingina shi zuwa ga manzon Allah to shine yafi kowanne ma'ana kamar yadda annabi yafi dukkan halittu haka aikin manzon Allah yafi aikin kowa haka maganar manzon Allah ya fi maganar kowa haka kuma komai na manzan Allah ya fi na kowa daga cikin halittu baki da wannan kan shine wato ladabi to sannan sai mu tafi akan cewa batu na wato lura da waɗannan lafuza da shi professor ya sake anan nan kuma maganar da ya faɗa a babin itlaki sake maganar a haka na mata fahimta iri biyu fahimta ta farko da na mata gaskiya ne ya faɗa a wajen a lura da magana daidai ne ya faɗa nan ba za ka kuskurantar da shi akan wannan ba to amma idan akwai idan akwai wani abu a ƙarƙashin wannan da shi kuma bai bayyana ba to ya kamata a nemi bayyanawarsa idan ya bayyana sai a hukunta shi da abin da ya bayyana amma wajen cewa da yawa ana samun a wato cewa a wannan magana da yake cewa amma duk almajirin ilimi ya san wato wato ya san karantarwan manzan Allah da abu baya nufin wannan abin a shi ya fi kowanne a jinsin wannan abin sai idan manzan Allah ne eh, ya faɗi wannan ɗin ya fi. Wato in an fahimta, a nan yadda na fahimci wannan magana da shi farfeso ya faɗa a nan, hala'in saba da kai yadda ka fahimce ta. ta yiwu kuma ya zama na cewa abin da za ka iya bayyanawa bayan maganar so ya zama na to idan ka kaddara a babin in yana nufin kaza to hukuncinka ya kamata ya gino a haka amma idan ba haka ba to sai ka faɗe ta a yadda ya sake ta sai ka mata fassara mai kyau da manufa mai kyau cewa wannan maganar kwarai da gaske wato misali in na fahimce ta shine wato hadisai ne suka tattauna mas'ala guda ɗaya kuma wannan hadisin manzan Allah ne wannan ma hadisin manzan Allah ne wataƙila mun fahimci magana idan ya tabbata wannan ita ce manufa kuma wannan ita ce abinda farfesa Ibrahim Makar yake nufi wannan babu kuskure a ciki kuma bai kamata kai ma ka yi raddin wannan magana ba a fahimci magana na idan wannan ita ce manufar to gaskiyar magana bai kamata ka yi raddin wannan magana ba misali cewa wannan hadisin manzan Allah ne wannan ma hadisin manzan Allah ne wannan ma ya inganta wannan ma ya inganta kuma suna magana akan jinsi ɗaya to fifita wani akan wani dagewa akan haka ba wanda zai wannan sai manzan Allah ne idan ya ce wannan ya fi to wannan kan magana ta ƙare kankat kenan amma in ba annabi ne ya ce wannan kan ya fi to duk wanda zai faɗa kenan kaga ijtihadinsa ne ƙoƙarinsa ne ana iya karɓan cewa wannan ɗin ya fi ko ba shi ne ya fi ba. Watakila in an fahimci magana na zan ɗan kawo mana wasu misalai sabanin watakila waɗansu misalan da ya bijiro da su saboda yadda ni na fahimci magana. Misali sai a ce ga waɗansu hadisai guda biyu. Wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa qulu misla ya yaqulu al ku faɗi misalin abin mai kiran sallah ya faɗa. sai wani hadisi sai ya ce in da hayya alal sala da hayya alal fala so kaga hadisi na farko abin da yake karantarwa zaka ce ashhadu an la ilaha illallah lokacin da mai kiran sallah ya fada idan ya ce Allahu akbar zaka fada in ya zo in ya zo hayya alal sala haka kai ma zaka ce hayya alal sala in ya ce hayya alal fala zaka ce hayya alal fala wannan shine abin da hadisin nan yake karantarwa na cewa qulu misla ma yaqulu al mu'addin so sai wani hadisi kuma ya zo sai yake cewa in ban da hayya alal sala da hayya alal fala kenan waɗannan ne kadai ba za ka ce me waɗannan wato wannan shi ba za ka ce hayya alal sala kamar yadda mai kiran sallah ya faɗa ba ba za ka ce hayya alal fala kamar yadda mai kiran sallah ya faɗa ba abun da za ka faɗa wajen la haula wala quwwata illa billah to kaga waɗannan hadisai yumkin an yujma'a bainahuma zai iya yiwa a haɗa waɗannan hadisai guda biyu duka a yi aiki da su to tunda zai yiwu a haɗa su a yi aiki da su duka to idan ka ɗauki cewa duk abin da mai kiran sallah ya faɗa za ka faɗa ko kuma ka ɗauki idan mai kiran sallah ya ce hayya ala sallah za ka ce la haula wala quwwata illa billah to anan ba ni da daman in ce dole dole wanda ya faɗi abin da mai kiran sallah ya faɗa a ko ina shi ya fi ko in ce wannan ɗin shi ya fi ko wannan hadisin shi ya fi in ba annabi ne ya ce wannan ɗin shi ya fi ba. To in an fahimta idan a wannan babin Profesa Ibrahim Magari ya sake wannan maganar menene matsalar ta anan. Sannan kai ɗan uwa mai sauraro na menene illar anan sannan menene in a bisa wannan babin ne. Sannan abu na gaba misali ka ɗauki wasu hadisai da malamai suke ta kawo falala ɗin a lura da kyau kan hadisai kowa da irin abun da yake kallo ya fifita wani hadisi akan wani hadisi na'am a fahimci wannan da kyau misali kamar wannan hadisi wanda ya batu akan abin da ya shafi tahiya ko hadisai da suka yi batu akan tahiya kaga hadisai da suka zo suka yi batu akan tahiya ai da yawa da yawa ka dubi dukkan mashabobi baki daya kowane mashaba akwai wata riwaya da suka fifita bisa wani dalili da suka dogara da shi misali idan ka ɗauki kamar ah, abin da ya shafi malikiya suna fifita attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan annabi to amma wannan menene dalilin su na fifita wannan tunda ita ma misali za a ce wayan nan akwai ta to dalilin saboda attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi suka ce saboda shine abinda manzon Allah ya lizinci shine dalilin su amma idan ka duba bangaren Hanabila wato ina nufin masabar Hanbaliya su sun ɗauki wannan hadisi da yake cewa attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka sai suka fifita wannan su kuma meye dalilin su dalilin su suka ce saboda muttafaqun baina shaykhain bukhari da muslim suka daidaita akan wannan ma'ana sun dubi martabar riwaya saboda kasancewa riwayar tana matakin farko shi yasa sai suka fifita wannan riwaya ta attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu su kuma shafi'iyya sai suka fifita wata riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ta zo aka samu wani lafazi na tsarkaka da ya karu a ciki. So saboda haka, saboda wannan lafazin da aka samu a cikin wannan hadisin da baya cikin wa'ancan hadisan na tsarkaka, shi yasa sai suka riki wannan su kuma a wajensu. So kaga ko wadanne ne suna ta kallon ga dalilin da yasa suka fifita tahiya kaza akan kaza. kuma tare da cewa duka waɗannan manzan Allah ya yi. To a nan abin da za mu faɗa idan akwai yanke cewa ga wanda ya fi duka, kaga ai annabi ne zai iya cewa wannan shi ya fi. Idan annabi ya ce wannan shi ya fi, to kaga wannan shi ne amsa na kankat a lokacin da kuma babu wani wanda zai iya tsoma baki. To amma akwai halaccin malamai su yi ijtihadi wajen faɗan kaza ya fi kwarai da gaske. To amma sai dai wannan duka ina batu akan in ya tabbata duka manzan Allah ya yi abu. Wannan abu da ka yi magana a kansa manzan Allah ya yi shi. Wannan abu ma da ka yi magana a kansa manzan Allah ya yi shi. To a wannan lokacin malamai bai wuce suna nishaɗatu akan abin da ya shafi ne, akan abin da ya shafi wannan sabanin ba. So saboda haka abin da nake so da Allah mutane su iska, e, yawa gashi to abinda nake so mutane su iska a nan kaga eh, wannan batu da Allah mu dan fahimci wani abu a nan mu fahimci wani abu a nan na'am idan misali a ce wannan maganar manzan Allah ne wannan kuma maganar wani manzan Allah ne kada'an kada'an bai kamata a samu a duniya wanda zai saba wajen faɗinsa cewa maganar manzan Allah tana sama da na wani ba. Haka in an ce wannan aikin manzan Allah ne, wannan kuma aikin wani manzan Allah ne. To, ƙaɗa'an bai kamata a samu wani saɓani da wani zai fifita aikin wani akan aikin manzan Allah ba. Haka ya kamata mu zama, kuma wannan shine cikakken son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, shine kuma cikakken koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. don waɗannan abubuwa guda biyu wallahi sai an haɗa su sannan ake samun natija koyi da manzan Allah da kuma son manzan Allah ba yadda za a yi ka ɗauki ɗaya ko ka ce ai koyi da manzan Allah shine son sa ko kuma ka ce a son kaɗai za ka takaita da ita duka baka yi abun da ake so ba dole ka haɗa son manzan Allah da koyi da shi waɗannan abubuwa guda biyu su ne za ka ɗauke su duka ka yi aiki da su saboda haka a nan idan ana batu akan duka wannan annabi yayi annabi yayi wannan yayi wannan to sai aka zo ana maganar wanne ne yafi to wannan tattaunawa da malamai suke yi duka na nishadatu ne kawai babu wani zafafawa a cikinsa babu wani tsanani to amma a ce wannan aikin manzan Allah ne wannan kuma wani wato aikin wani manzan Allah ne to anan ne rigima yake anan ne ake samun rigingimu sannan kuma yan uwa wato abinda zan kara da shi ita ce sai batu akan cewa wannan cewa ya fito yana yana so ya kare ɗan uwa duk da lafuzan malam Idris bai fito ta wannan fiska ba amma dai baicinsa ai ba shi kada yake tattauna waɗannan matsaloli ba kuma matsala ce da nake so kawai in yi kuɗin goro in yi jawabi takaitacce a kansa idan ka dubi wannan maganar cewa kare ɗan uwa to idan da za ka fahimta ana kenan in na fahimta yana kare wannan ɗan uwan nashi to watan ɗan uwan nan wato abin da nake so mu fahimta a dangane da wato maganar ɗan uwan nan maganar da nake so da Allah mu ƙara fahimta a nan shine idan an fahimci maganganu shi Professor Ibrahim Makari cikin faɗinsa cewa watan sai in annabi ne ya fifita wannan abun. A lura da maganar, to bisa wannan maganar, idan ka zo kenan ka ce salatul Ibrahimiyya ita tafi, misali, to a samu inda annabi ya ce salatul Ibrahimiyya ita tafi. Idan kuma ka zo ka ce salatul Fatihi ita tafi, to a samu inda annabi ne ya ce salatul fati ne tafi salatul ibrahimiyya a bisa zancen da shi farfesa ya sake a nan ita ce abun da ya kamata mu iska kuma mu fahimta yan uwa kenan yanzu sun ka zo ka ce salatul fati tafi salatul ibrahimiyya to ina ne manzon Allah ya ce salatul fati tafi salatul ibrahimiyya fahimci magana idan ka zo ka ce salatul ibrahimiyya tafi salatul idrika to ina ne annabi ya faɗi ka watakila zai zama idan ɓangaren wanda shi yake gani ita ma salatul fati daga manzan Allah ne ta hanyar karama saboda haka shi ma yana kallonta a matsayin kamar haka to yan uwa da Allah abin da nake so mu dan fahimta a daidai matsalar saboda mu dan takaita matsalar kuma ya zama ta zama mana sauki shine ina maimaita mana magana cewa abin da aka karbo shi ta hanyar karama ba zai zama taklifi akan al'ummar musulmi ba dan Allah mu kula da wannan da kyau wannan mu bar shi a babin cewa wanda wannan karama ta faru da shi ta keɓanta da shi kuma da wanda yana iya ganin zai yi wannan abu amma abun da ya zama a ta shari'a kai tsaye yadda aka saba a kawo mana sakonni kaza da kaza to wannan taklifi ne ya maye dukkan wani musulmi baki daya shi yasa ma ka gan mu baki ɗayan mu ai ba mu yi sabani akan ita salatu ibrahimiyan ba babu wani sabani me yasa ba mu yi sabani akan ta ba saboda kowa ya yadda ana karɓan shari'ar ta wannan hanyar kai tsaye dan Allah mu kula da kyau to don haka ni ina so in takaita mana abun a matsayin cewa kai misali kai da kake batun salatul fati ka saka ta a cikin salatan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sauran salatai waɗanda aka ce ya halatta ka karanta su duk da cewa ba daga bakin manzan Allah ta hanyar riwaya shar'an ka fahimci maganar ta hanyar riwaya shar'an ta hanyar riwaya shar'an sai dai dole zaka zo ka ce hala ta hanyar karamata wanda kuma ba zai zama ita ce abinda asalin al'ummar musulmi duka za a ce za a ɗora su a kansa ba don Allah mu kula da wannan saboda haka amma kai kai kuma misali wanda zaka zo ka kore ta ka condemning ɗinta ta fiskar cewa ai bidi'a ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba saboda ina so mu cire dukkan wata shubuha da take iya bijirowa a cikin wannan mas'ala din dukkan wata shubuha na'am bangaren mu muna kallon idan ka yi idlakin salatul fatih da gaske ne akwai wani hadisi da yi magana akan salatul fatih kwarai za ka iya cewa eh akwai wani hadisi to menene ingancinsa malamai su tattauna wasu ce a ah, kaza wasu ce kaza to amma an samu mai lafazin alfatih an samu To amma idan ka ɗauki lafuza na watakila Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaka a bisa wannan siga ta hanyar riwaya wannan ba za ka samu ba. Da Allah mu yi hakuri mu fahimci wannan da ke ba za ka samu ba ta hanyar lima ughliqa ba za ka samu ba to amma kuma za ka halatta ta ta wace fiska za ka halatta ta ta fiskar cewa ita ma ta shiga daga cikin sigogi waɗanda suke masu kyau wanda ba su yi karo da shari'a ba. kamar yadda ka halatta shaura waɗanda su ɗin ma ba lafuzan ne aka same su daga manzon Allah ba Wataƙila na faɗa a nan galibi idan muka zo muna karatu me muke faɗa idan muka zo muna karatu kafin mu buɗe karatun tare da cewa muna jin salatul ibrahima ta tafi falala ita take kaza kaza in an tambaye ka kuma zaka ce eh ita tafi me dalili a ce saboda ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya koyar wa sahabbansa kamar yadda magana da Ibn Hajar ya faɗa cewa ba zai yi annabi ya koyar wa sahabbansa abin da ba shi ne mafifici ba. Ba zai yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa sahabbansa abin da ba shi ne mafi ɗaukaka ba. Wannan maganar Ibn Hajar ya faɗe ta, sannan kuma Al'imamu Nawawi ya faɗi makamancin haka, bar da alhafizu Suyuti ya faɗi makamancin haka. So saboda haka da Allah ni abin da nake so, maganar ishu na falala duk wata falala da za a kawo waɗannan duka ijtihadatu ne ijtihadatu ne kana iya yin daidai kana iya kuskurewa kana iya fitowa da falala domin ita ma kanta falala da duk zaka faɗa akan abu idan ba annabin ne ya ce falalan nan kaza ba ne ko annabi ne ya fito ya ce kaza ɗin nan falalansa kaza ba to a nan fa shi ma ka sani cewa wannan ijtihadi ne kawai wanda malamai suke yi so saboda haka shi ya sa ma dukkan waɗansu salatai da ake ɗaukowa malamai su yi ta tattaunawa akan falalan kaza falalan kaza falalan kaza duka ijtihada su ne amma idan muka koma muna manta wani abu muna manta wani abu ka kaddara domin su mutanen da ake ba su ayyukan ko misali suke ɗaukan hadisai yana iya yiwa mu ɗauki hadisi guda ɗaya mu yi aiki da wannan hadisin amma ya zama na cewa kowa gurgudun niyyarsa da irin ladan da zai samu akan aiki da wannan hadisin wato in an fahimci magana na ta iya yiwuwa misali ka ɗauki da aka ce mana mu yi salati wa annabi sallallahu alaihi sallama ko kuma a ga salatul ibrahimiya a karanto ta ta iya yiwuwa ka karanto salatul ibrahimiya na karanto salatul ibrahimiya amma yanzu wa za mu fifita wanda za mu fifita a ciki sai mu ce wanda ya fi yi don Allah cikin waɗannan mutum biyu yanzu kaga kenan akwai kallon yi don Allah ma akwai kallon yi don Allah ma bayan wa'insu abubuwa kuma da zamu kalla na cewa eh wannan riwaya zamu fifita ta saboda an jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka da Allah ni mutanen mu abinda da nake so kawai su dauka a bangaren waɗanda suke ganin cewa dole sai sun rushe salatul fatih da Allah su kalli abinda salatul fatih nan ta kunsa da gaske ne waɗannan kalmomin sun yi muwafaka da shari'a sun yi muwafaka da shari'a na'am to sai su yadda da shi to yanzu menene abun da za su yi inkari to watakila falala ne ake faɗa a kanta to idan za su takaita wajen inkarin wani falala da su suke gani ba su yadda da ita ba to su takaita kan wajen amma maganar taɓa salatul fati ta sunan cewa za su rushe ta a matsayin bata zauna kan ƙa'idodin da za a iya karɓanta ta fiskar ruwaya ba kalmar da na faɗawa wani na ce duk abin da ya tabbata mai kyau in dai ya yi muwafaka da shari'a ba za ka kore shi ba kuma daga kowaye ya fito yanzu shaidan shaidan ya faɗi wani abu na gaskiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da wannan kololuwan wanda duk zaka ga zai karanta salatul fatihi ka jingina masa hala wannan to ai kaga idan ka koma sai ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi batu akan abin da ya shafi a ayatul kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne duk da shaidan ne magaryaci ne amma dai wannan abun da ya faɗa haka yake wato in kun fahimci maganar da nake faɗa idan wato ko da misali akwai hanyar da kai kake gani kai baka yadda da ita ba ko baka aminta da ita ba ko akwai falalan da kai kake gani an faɗe shi kai baka yadda da wannan falalan ba to amma kalli kalli abunda wannan salatin ta kunsa ta yi muwafaka da shari'a ko ba ta yi muwafaka da shari'a ba in ta yi muwafaka da shari'a sai ka ɗauke ta a babin ta yi muwafaka da shari'a sai ka tabbatar da ita ta wannan fiska kaga alal akalli an samu sauki na cewa ka san dai wannan salatin ita ma ana yi wa manzon Allah ne yanzu misali adalci ne ga misali wanda zai fito ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih sai ya zo ya fassara shi ya ce ai fati wai wata sunan mace ce ake nufi da fati din nan dan Allah so wannan kaga rashin adalci ne amma al-fatihu din nan ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da al-fatihu din ko so saboda ka koma ka auna waɗannan abubuwa duka eh, ka auna su da shari'a kaga shari'a wato za ta karbi wannan lafuzan ko ba za ta karba ba in dai shari'a ta karba shikenan sai ka karbi wannan din sai ka karba sannan batu da wasu suke eh, bijirowa a ciki na cewa to ai batun shaidan da ake kawowa ya faɗi abu daidai annabi ya tabbatar ai wannan annabi ne ya tabbatar to idan an kawo abin da kuma ba annabi ne ba fa kuma ba annabi ne ya tabbatar ba fa sai nake ce a'a idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi abu wannan koyarwa ne ga al'ummarsa idan ba kaidi aka yi na cewa ni kaɗai ne fa zan yi wannan ko wannan ya zama hususiya gare ni idan ya zama hususiya ga manzon Allah to wannan kuma ya takaita annabi ne kaɗai mai yin wannan abu amma idan bai takaita ga annabi ba to kaga kowa yana da daman kenan yayi watakila mutane suna fahimta sosai eh watakila mutane suna gane wannan batu sosai so saboda haka kaga kenan a ah, batun cewa shi gabar shedan wato batun cewa shaidan annabi ya tabbatar da nashi to shi kuma naka da ka kawo wa ya tabbatar to abin da ba ake gaya maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ai dama manzo Allah abun koyi ne in wani abu ya faru mai kyau sai mu dauko daga gare shi sai mu ce ah to gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutumin da bai kai shaidan ba sai ya faɗi gaskiya sai ka ce ba za ka yi amfani da wannan gaskiyar ko ba za ka yi amfani da wannan ilimi ba saboda kasancewar ba ka yarda da shi ba duk da ya faɗi gaskiya na ce to idan muka bi irin wannan tsari za mu wuce abubuwa da yawa za mu wuce abubuwa da yawa saboda akwai abubuwa da yawa wanda shari'ar nan tana sane da su to ayi hakuri matsalan network ne ya bamu problem eh matsalan network ne sai ayi hakuri matsalan network ne so saboda haka ah saboda haka yana da kyau mu kalli waɗannan batutuwa a bisa wannan fiska ɗin. Sannan abu na gaba, sai wajen faɗinsa cewa ba haka ba, magabata malamai, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama zai iya yin abu, su ce wannan abun a makuruhi ne, makuruhi ne. Ma'ana magabata suna iya yin abu, wata yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya yin abu sannan magabata su haɗu ma su ce wannan abu makruhi ne ma'ana abun kyamata ne ko abun ki ne to da farko wannan maganar ma ni ban musanta wannan maganar ba maganar na haka take ya kamata a fahimci a fahimci wannan maganar kwarai da gaske akwai wani abu wanda misali zaka iya samun annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda waɗansu abubuwa da aka lura da su ko dai ya zamana hala a nazarci waɗansu ayoyin alkur'ani ko dai a nazarci waɗansu hadisan saboda su kansu malama ba haka kawai suke haka ba dole sai sun haɗa abubuwa da yawa kafin suke fitar da hukunci wato ya zamana cewa ko dai ya zamana wasu ayoyin alkur'ani wannan hadisin ya yi karo da su ko dai ya zamana wannan hadisin ya yi karo da waɗansu hadisan da suka fi shi inganci ko dai ya zamana akwai wato wata maslaha wata maslaha da suka zo suka haɗu a kanta saboda waɗansu abubuwa da suka faru exactly irin wannan abun kuma aka kawar da shi wato ba a yi hukunci da haka ɗin ba to wannan kam ba, abu ne wanda misali mutum ma zai ja in ja a kansa kuma misalai da shi Professor Ibrahim Makari ya kawo anan haka ne waɗannan misalai sun yi ni a wajena wannan babu matsala a kanta babu matsala a kan wannan sannan abu na gaba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama za a iya kawo hadisi ingatacce daga wajensa sai malama wato sai malamai su ce wato ba zai aiki ba ko ba za a yi aiki da shi ba wato mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya zuwa da hadisi gashi ya inganta amma sai malamai su ce ba za a yi aiki da wannan hadisi ba wannan ma wannan ma maganar haka take an fahimta ko wannan ma maganar haka take wato yana iya yiwa da gaske ne hadisi ya inganta amma kuma ya zama na cewa ba da shi ake aiki ba wato tayu ya e, wato an fahimce ne yana iya yiwuwa hadisin ya inganta amma kuma ba za a yi aiki da shi ba saboda hadisin ya yi karo da wanda ya fi shi inganci zai yiwu a ce wannan hadisin ya inganta wannan ma ya inganta amma an ajiye wannan ba a aiki da shi saboda me saboda ya zama mansuhun ko ta fiskar annasihu wal za ka iya bawa wannan hukunci wannan maganar ban gama wani abun yawaita wata magana a to sai dai a yi hakuri wato network din yakan dan bamu matsala so da Allah in an fahimci maganar da nake faɗa a nan ita ce wannan batu da ya sake a kan cewa lallai ana iya samun hadisi wato a samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya faɗi abu kuma a ce wannan hadisi ya inganta amma kuma ya zama ba a yi aiki da shi ba wannan haka ne wannan kan ma ba babu wani abun ja a cikinsa domin in dai ka yadda da annasikh wal mansukh eh annasikh mai shafewa al mansukh wanda aka shafe in ka yadda da wannan ka'ida kaga babu matsala a ciki wataƙila an fahimci wannan da kyau babu matsala a cikin haka wato misali zan kawo mana kamar misali nakan yawaita kawo wannan hadisin ɗalƙutan ali da hadisin busra hadisin ɗalƙutan ali tana nuna cewa mutum ya yi alwala sai alwalarsa ta warware wato ma'ana sai mutum ya shafi al'aurarsa to alwalarsa ba ta warware ba haka hadisin ɗalƙutan ali ya kawo hadisin busra kuma ya ce idan mutum ya shafi al'aurarsa to alwalarsa bata wato ta warware wato hadisin dalguna ali tana nuna alwalanka bata warware ba hadisin busra tana nuna alwalanka ya warware tare da cewa idan ka koma zaka ga duka hadisan ana inganta su wanda yake so ya tabbatar da haka ya dauki bulugul maram ya je ya kalli hadisin ɗan ali da hadisin busra akan batun alwala anan zai tabbatar da cewa zai ga waɗanda suka inganta hadisin ɗan ali zai ga waɗanda suka inganta kuma hadisin busra tare da cewa hadisin busra yana nuna alwala ya warware hadisin dan kudan ali yana nuna alwala bai warware ba to amma da aka zo eh, kuma za ka samu wanda za su zo su ɗoru maka akan me akan wannan hadisin dan kudan ali din su ce maka alwalan bai warware ba don na ga hatta shi Muhammad Nasiruddin Albani yana da wannan ra'ayi yana da wannan ra'ayi to amma kuma hadisin dan kudan ali idan ka bi tarihi zai tabbatar maka da cewa hadisin shi aka samu daga wato ina nufin hadisin busra shi aka samu daga baya a fahimta shi kuma hadisin dan kuran ali shi aka fara samu to wanne ne zai shafe wani tunda dai gashi nan suna magana akan abu guda amma wannan kamar ya warware wannan tare da cewa kuma ana cewa ingatattu ne to duk lokacin da ka ajiye hadisin busra na'am duk lokacin da ka ajiye hadisin dan kuran ali ka aje hadisin da ya inganta baka yi aiki da shi ba to kaga nan kaga baka yi aiki da hadisi ingantacce ba me dalili saboda samun wanda ya fi shi tabbaci ko wanda ya fi shi inganci saboda haka wannan matsalar ni ban gane ya ma abin mutum zai iya korewa cikin wannan magana ba saboda haka wannan maganar da ya faɗi ta gaskiya ni a iya fahimta ta magana ce wacce take take kan hanya a iya yadda ni na fahimce ta insha Allah kuma wannan batutuwa suna nan da yawan gaske so sai tsokaci sai tsokaci tsokaci da nake so in yi wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana yan uwa yan uwa dukkan dukkan wata falala da misali malamai za su tattauna a kai kowane irin falala kuwa da malamai za su tattauna a kan da duka sunansa ijtihadi ne kawai in dai ba annabi ne ya ce kaza ɗin ya fi ba idan annabi ne ya ce kaza shi ya bi, to wannan kuma magana ta ƙare babu wata magana bayan maganar manzon Allah babu wani magana bayan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda yana daga cikin biyayya wa manzon Allah idan an ce annabi ga yadda yayi ka tafi akan wannan idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza akai yayi wa kaza stamp hankalinka ya tafi akan wannan yana daga cikin ladabi a jinabin manzan Allah sannan yana daga cikin soyayyar manzan Allah Mana ka ji cewa manzan Allah shine sama da komai naka shine sama da komai naka yawa wannan kan ita ce imani amma ran da ka ji cewa a za ka ma maganarsa da maganar waninsa to ko ka yi iddi'a'in kana koyi da manzan Allah a baki ne ko ka yi iddi'a'in son manzan Allah a baki ne ya kamata duk mu dawo mu fahimci wannan wannan ina magana kuma both side din mu duka akan wannan mu yi kokari mu gyara wannan bangare duk abin da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi iyaka kawai a inda zaka samu turjiya a ce baka yadda annabin ya faɗa ba to wannan kuma wani abu ne daban kaga misali idan ka ɗauki bangaren Qur'aniyu ai da suka ce idan an ce musu manzon Allah kaza kaza da kaza su ai a babin cewa ba su ma yadda annabi ya faɗa ba ko ba su yadda annabi ya faɗa ba kaga ya bambanta kuma ka ce to ba su yadda da manzon Allah ba kenan a ya bambanta wanda ya ce bai yadda da annabi ya faɗa ba da kuma cewa bai yadda da annabi ba akwai bambanci akwai bambanci ban yadda annabi ya faɗa ba ban yadda da annabi ba waɗannan abubuwa ne guda biyu yawa amma na yadda da manzon Allah amma ban yadda annabi ya faɗi wannan ba ku fahimci magana na da kyau so in dai ka yadda annabin ya faɗa to abin da ya saura maka kawai misali ka yadda annabi ya faɗi kaza ɗin to ga aikin manzan Allah ga aikin wani manzan Allah to lallai babu zaɓin da ya rage maka sai na manzan Allah ga maganar manzan Allah ga maganar wani manzan Allah babu zaɓin da ya rage maka sai maganar manzan Allah so wannan kai ta ce imani wannan kai ita ce koyi da manzan Allah wannan kai ita ce son manzan Allah so idan misali kawai gari ba haka kake ba to lallai ka sani cewa akwai rauni a tattare da kai ko ka yi iddiayin son manzan Allah akwai raunin son manzan Allah tare da kai ko ka yi koyi da manzan Allah akwai raunin koyi da manzan Allah tattare da kai saboda haka abin da nake lallai wajahar da mutane a kai, lokacin da aka saki batutuwa to a kalli waɗannan batutuwa wanda zai zo ya ce maka ko ya yi cewa wato ya yi a cikin magana ya kasa kallon ta a iskar adalci to wannan kam akwai matsala Allah ya faɗa wala na shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit kar kar kiyayya da waɗansu mutane ta ɗauke ku kasa musu adalci ku yi adalci wannan shi yafi kusa da tsoron Allah ku yi adalci shi yafi kusa da tsoron Allah so saboda haka a iya sani na wannan adalcin ita ce tsoron Allah rashin adalcin shine rashin tsoron Allah saboda haka wannan shi yasa kuka ji nace muku ina da fahimta ta tsakiya akan wannan matsala ina da fahimta ta tsakiya yawa ba ban ɗauki dukkan bangare akan fahimtar ba ban ɗauki dukkan bangare akan fahimtar ba amma kuma ya ta ina da muwafaka da wani bangare ba ni da muwafaka da wani bangare yawa saboda batuna abin da ya shafi addini ni ban dauke shi a matsayin wasa ba abin da kuma iya ni na fahimce shi to da wannan kuma gurguro nake bauta wa Allah a kai yawa kai ma watakila kana da abin da ka fahimta sabanin abin da na fahimta da shi kake bauta wa Allah madaukakin sarki to amma iya maganar ita ce ka ji cewa shi yasa kullun nake gaya wa mutane su daina zurfafa wato wato sabanin fahimta ya kai su ga cin mutuncin junansu wannan sabanin fahimta tana nan a gidan kowa tana nan a gidan kowa a ɓangaren, idan ka ɓangaren bangaren a akan matsaloli da yawa sun saba sun samu sabanin fahimta da yawan gaske Latu, Addua, Latu, kusa. idan ka ɗauko ɓangaren sufaye sun samu sabanin fahimta akan abubuwa da yawa Latu, Addua, Latu, kusa. duk wanda yake ma abocin littattafai ya san wannan yana na rubuce a cikin littattafai to me matsala kai dai fa abu ɗaya ne ake cirewa idan an cire waɗannan abun an huta waɗannan abubuwa su ne ake cirewa cin mutuncin juna zagin juna aibata juna wulakanta juna karrama ɗan adam a matsayin cewa ya fahimci wani a cikin fahimtar sannan tayu tayu cikin fahimtar sannan yana iya yiwuwa ya yi daidai a inda kai kake ganin cewa ba hakan ba ne yana iya yiwuwa kuma ya zama shi ne ya yi daidai ɗin wato dai kai dai akan abun da kai ka fahimta to tsaya akan abun da ka fahimta bisa dalilanka wanda ka dogara da su sai dai kowane dalili kowane abun da kake yi ya zamana kana da dalilin da kake yin wannan abun ko ka dogara da shi kake yin wannan abun da kake shi kenan to amma matsalar ita ce kaga wannan aibatawan kaga wannan zagin kaga wannan cutarwa da harshen wannan ita ce babban matsala wanda kuma idan ba a rabu da wannan ba to lalle al'ummar musulmi za su jefa kansu a cikin wani lamarin da Allah ya hana su yin sa dukkanmu Allah ya gaya mana a mas'alar fir'auna amma mun wayi gari dukkanmu baki daya kamar mun ajiye ayar ba ma aiki da ita fir'auna fir'auna fa in dai fir'auna Allah zai ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa tattausan magana dan yawa astu in dai fir'auna Allah zai ce ku gaya masa magana mai laushi dan yawa astu to ashe abinda ba fir'auna ba shi yafi cancanta a gaya masa tattausan magana kuma wannan tattausan magana dukkanmu muna bukatansa ko wanda yake zafin kai a cikin matsalar addini in an bi shi ta tattausan maganan a nan yake so ana biyo shi da zazzafin ba zai so ba to me zai sa ya yi abin da shi ma bai so me zai sa ya yi abin da shi ma bai so saboda haka an gaya maka wa'azi sai ka zagi waninka sai ka aibata waninka sai ka cutar da waninka da harshe sannan idan yau ka zo ka ce mun a ai a fahimta ya na saba da wane ko kuma ya muka samu sabani da wane a wannan baka fahimci ma addini ba ko ma ka karanta littattafai da yawa ka gani cin mutuncin juna ko kuma aibata juna ko kuma rashin uzurta wa juna ko kuma e, wato rashin kyautata zato wa juna ba saboda dukkaninmu babu wani wanda ya san ya kubuta har a wajen Allah inda ya san haka to ina gani to ko da ya san haka ya fito da irin fiskar da watakila yake ɗaukan abun ma za a ce to bai yi koyi da manzan Allah ba saboda manzan Allah da kansa ba ya ce, babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sabai suka ce har kai yace har ne amma kowa ya san ya wannan annabi tawadu yake yi annabi tawadu to kai kuma da baka samu wannan garantin ba amma kuma kana wa'ansu abubuwan da ka ce kai din ma annabi ne misali saboda haka da Allah dukkan mu anan babu wanda ya san me Allah ya kalla a cikin aikinsa zai masa rahama ka san wani aiki Allah ya kalla zai iya maka rahama a kansa ko kuma wanda ka tsananta ko ka zafafa a kansa kana da yaƙinin cewa bai kubuta a wajen Allah ba kuma za ka shiga tsakanin Allah da bayinsa ko da bawansa babu wanda tunda kai ɗin kanka ba nema kake ba ko kai yana da garanti babu wanda yake da garanti babu wanda yake da garanti duk mai magana iya abun a kyautata masa zato kawai kyautata masa zato ko waye shi kyautata masa zato kawai saboda haka rubba kuma ana iya samun mutum a fili kana gani kamar watakila ba aikin kirki yake ba iya hangenka ko kuma abubuwan da yake yin nan ba daidai ba a iya ganin ganinka tayo kuma ya zama daidai din a wajen Allah wato akwai abubuwa da za a iya zargin su a matsayin ana gani da gaske ne ba daidai ba Ko kuma tayo ya zama daidai din ko kai ne baka fahimci abun ba ko ya zama na cewa a ah, ilimin ka ne bai kai kan wannan abu ba da yawa akwai wasu abubuwa akan haka iyaka ni abin da na ɗauka in a tsakaninmu ne nasiha wa juna ita ce kawai a kalli abunda kuma ni musu dukkan bangarorin dukkan bangarorin baki daya akwai daidai din da bangare akwai kuma kurakuran da bangare kowa yana kuskure kowa yana daidai wannan ita ce gaskiyar magana kowa yana daidai kowa yana kuskure ma'ana ya zama na cewa ba wai kasancewar ka tun da kai wala ina maimaita irin waɗannan abubuwa ya kamata mu kiyaye kasancewar ka kana wani bangare shikenan ka tsarkake kanka ba daga nan ka ga shikenan kai ka kubuta daga nan kai kam ka zama wankakke shafaffe ga mai saboda kana wani bangare wa ya gaya maka wannan shi zai bayu ga ka dinga jin cewa wannan kuma yana haifar da girman kai yana haifar da jiji da kai yana haifar da ka ringa jin kowa ba komai ba sai kai Wa waye wasake ka bayan Allah ya ce fala zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku tsarkake kawunan ku Allah shi yafi sanin mai tsoron sa ba Allah ne ce kar ku tsarkake kanku ba to me yasa kake tsarkake kanka kana jin duk wanda baya bangaren kan nan to baka daukan sa a wani abu mana sai wanda ya shigo cikin ka shine ya shigo tsira ya shigo ta farki na daidai Wa ya ga maka kai ne kake bada ticket ko kai ne kake stamp kai ne kake stamp wa al'umma cewa duk abin da ka ce kaza to shi kenan ya zauna waɗannan abubuwa kuka yi mata mata rabu da irin waɗannan ɗabi'u domin ina faɗa mana daga kowane ɓangare ka kana ɓangaren tasawuf ne ko kana ɓangaren wahabiyya kowane ɓangare kake ka sani cewa akwai abubuwan da dole in baka sifantu da su ba kana iya shiga cikin wannan abun da ba a bukata eh kana iya shiga kuma daga kowane ɓangare kake kowane ɓangare kake ban ware kowane bangare ba kana su banci idan misali ka ce kai ahlus sunna ne ko idan ka ce kai ahlus sunna ne to da farko ba abin da ya kamata ka kiyaye shine babban aiki ne a gabanka domin ahlus sunna nan shugaban sunna nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a kyautata zato shine a dinga ganin kana irin dabi'un manzon Allah daga cikin dabi'unsa annabi mai gaskiya ne daga cikin ɗabi'unsa manzo Allah mai amana ne daga cikin ɗabi'unsa manzo Allah mai tausayi ne daga cikin ɗabi'unsa manzo Allah mai kunya ne daga cikin ɗabi'unsa manzo Allah mai tawadu ne daga cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah mai son al'ummarsa ne shi yasa kullu yake ce ummati ummati ummati annabi kuma mai son dukkan musulmi ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku ba zai taɓa cika ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da ya so wa kansa wannan haka ɗabi'ar manzon Allah so saboda haka dole a kalli waɗannan kana ce kai alu suna ne to dole a kalli ɗabi'un manzon Allah da ɗabi'unka ayyukan manzon Allah da ayyukanka Ko haka kuma idan ka koma ka sifanta kanka da sufi ka ce kai sufi kwarai da gaske dole a duba sufin suna ne kawai ko kuma da gaske kana aikin sufancin sufancin shi ma akwai haƙuri a ciki sufancin shi ma akwai girmama mutane a ciki sufancin shi ma a cikinsa akwai tsoron Allah da tsintsini da gudun duniya da tunawa da Allah kullum ka zama cikin irin wannan tsari so kana iya ana iya wayan gari a rika jin sunan sufancin a bakinka kawai a baki ne kuma ana iya wayan gari a samu sunan alus sunan a bakinka iyaka a baki ne idan an dubi ayyukan babu ka iddiyayin sufancin ba aikin sufancin ka yi iddiayin ahlus sunna ba aikin ahlus sunna to saboda haka yana da kyau duka mu dinga lura da irin waɗannan abubuwa wallahi Allah lakalli zai taimake mu babban abu shine Allah ya ce walaqad karramna bani adama lalle mun karrama dan adam mun karrama dan adam Allah ya ce ya karrama dan adam to dole kai ma ka karrama dan adam in ka wayi gari baya ka karrama dan adam to kar ka dauka ko kai iddiyayin ahlus sunna kana cikin ahlus sunna kar ka iddiyayin ko ka yi iddayin kana sufanci ka ɗauka cewa kana sufancin sai dai a wayi gari sunan ahlus sunna ko a wayi gari sunan sufancin wanda kuma galibin mu mun fada cikin irin waɗannan abubuwa a irin wannan zamani da muke ciki dukkan mu za mu ba da shaidar in mun kalli na bayan mu ba su irin wannan rayuwa ba ko ina akwai shagala ko ina akwai sakaci kuma dole ne mu gyara mu ne za mu gyara idan ba mu gyara ba babu wanda zai zo ya gyara mana kuma addinin musulunci babu wani abu na na cuwa-cuwa a cikinsa addinin musulunci babu wani abu na dabarbaru a cikinsa addinin musulunci babu wani abu na in wani wayo a cikinsa addinin musulunci babu wani na in yaudari wani a cikinsa addinin musulunci babu wani abu na in yi rufa-rufa kan wani abu a cikinsa a'a amma abun da aka sani shine addinin musulunci duk abin da kake so ka yi in wani abu kake so ka yi kare shi ta hanyar gaskiya kare abun da kake so ka kare ta hanyar gaskiya da dalili kare shi ta hanyar dalili da gaskiyar da yake tare da kai so ina gani wannan ita ce hakikanin abu so saboda haka da Allah mu kula musamman mu dawo wajen kallon ka fara kallon kanka ka mai da kanka kai ba komai ba ne wannan shi zai baka damar uzurta wa waninka ka fara kallon kowa ya fi ka daidai kai ne ma mai sabo kai ne ma wanda kake ayyukan da ba daidai ba wannan shi zai baka daman kuzurta wa waninka ran da ka ji kai kadai kake daidai ran da ka ji kai kadai kake abunda yake kan hanya to daga nan kuma ka samu matsala ko waye kai a ko wani bangare kake kana bangaren Alu sunna kana bangaren sufiya duk da kalma ce ta Alu sunna musamman a wannan zamani ana samun waɗanda suke keɓanta da faɗanta Eh, ita ma sufancin ana samun bangare da suke keɓanta da faɗanta to amma duka dai abin da nake faɗa sufi bai fidda kansa daga cikin alus sunna ba kuma kai ma in adalci zaka yi ba zaka ce baya daga cikin alus sunna ba sai dai kai ne watakila ba za ka karɓi sunan sufancin ba to amma idan ka koma ita kanta sufancin tana da asali inda ka san asalin sufancin ba za ka ki sufanci ba kamar yadda sufi ba zai ki ahlus sunna ba in ya ki ahlus sunna to bai san me sunnar ba so saboda haka wannan ita ce saboda haka duka waɗannan abubuwa in ka ɗauki zallan sunayen wato zallan sunayen a sufi a ahlus sunna duka wato ba wani abu ne wanda yake mummuna ba wasu abubuwa ne waɗanda duka akwai abubuwa manufa mai kyau da suka kunsa to amma dai kar a wayi gari zallan iddi'ai faɗa ake ana bibiyan abun sai a ga da yawa in misali ka ce koyi da manzon Allah kake sai a ce to yanzu in an ga wa'insu ɗabi'unka ko aka ga wa'insu halayenka ko aka ga wa'insu abu ya aka ce to annabi yanzu yadda kake na haka yake yi ko ko abubuwan da kake na haka ma annabi yake to anya da addini ma ya kai mana haka da addinin bai kai mana haka ba saboda haka shi yasa na karkata zuwa ga al'ummar musulmi kar wai saboda sabanin fahimtar su su dinga koran junansu ba yadda za a yi a ce wani bangare ba sa aikata wani abu mai kyau wanda kai baka aikatawa in ka fahimci maganar da nake faɗa duk wani bangaren da kake zargi ko kake ganin ba sa kan daidai to dole kuma za ka same su da daidai din su. duk wani bangaren da kake zargi dole ka same su da kuma rashin daidai din su kuma da daidai din su. wato yan fahimta kowane site kwarai da gaske akwai daidai akwai rashin daidai to amma dukkanmu mu wayi gari muna nasiha wa juna cikin tsarin da Allah ya ce mu isar da nasiha wa junanmu ta yiwu yau ban fahimce ka ba gobe in fahimce ka ta yiwu jiya ban fahimce ka ba yau in fahimce ka ta yiwu yau na fahimce ka kuma gobe in kasa fahimtar ka ba wanda ba ta kasancewa saboda haka a iya fahimta ta har wanda ba musulmi ba ina kyautata zaton ya zama musulmi kuma ya zo ya shigo musulunci Ina hadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli al-janna duk ba wanda baya kasancewa don ka wayi gari kana aikata aikin aljanna a yau ba shi ke hana ka fada cikin jarabawan Allah ka koma aiki irin na wuta ba don ka aikata aiki irin na 'yan wuta a yau ba abun mamaki ba ne ka fada cikin ƙaddaran Allah ka koma aikata aiki irin na ƴan aljanna ba, kuma ka je ka shiga aljanna Sannan da yawa ka zargi mutane da wani abun da kai ka kyautata ko kuma ka munanta musu zato a kai. Tayu a wajen Allah kuma ba yadda ka hukunta su ba, domin Allah shi yake hukunci na gaskiya kuma Allah yake hukunci na daidai. Sannan dukkaninmu babu wanda zai zo ya ce na samu shaida daga Allah ni na kubuta. babu wanda zai ce na samu shaida daga manzan Allah cewa na kubuta kowa ya san haka kowa ya san haka don haka mun waye gari duka lalume muke lalume muke ba wanda yake da yakini ba wanda yake da tabbas iyaka ta zato ne kyautata zato ne saboda haka da Allah mu daina wato zafafa waɗansu abubuwa da muke yi wallahi sai mu wayi gari wajen zafafa su ne ma za mu je muna ta samun tanakudi mu yi tuka da warwara mu warware kanmu gobe mu faɗi kaza jibi a ji mun faɗi wani abu aka sin haka so kaga wannan duk yana nuna zafin kai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haifar da ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka da Allah da Allah mu kula dangane da abun da ya shafi waɗannan al'amura a ƙarshen ƙarshe daga cikin abubuwan da nake so da Allah in jawo hankalinmu akan shine wato wato batu na na na haɗin kan al'ummar musulmin nan wallahi idan muka watsar da wannan muka shagalta wajen bude a TikTok a YouTube a ko ina ne mu shagalta da aibata junanmu wallahi wannan ba inda zai kai mu face wannan muna watsar da musuluncin mu ne face wannan muna wato muna sanya wa musuluncin mu wato rashin farin jini kwarai da gaske a ah, domin duk lokacin da za ka buɗe baki ka aibata wani musulmi ɗan uwanka ka aibata shi to ba sunan musuluncinsa ka ci gaba da masa haka ko kuma zagi duka waɗannan shari'a bai yadda da haka ba bari da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kuma ai manzala da kansa yana cewa sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi aka ce fasikanci ne musulmi aka ce idan ka zagi ok to za a hakuri saboda muna yi muna ɗan samun matsala na network ɗin eh, saboda ka yi hakuri saboda haka waɗannan zantuka da na sake su a daidai wannan lokaci babban fatanmu babban burinmu yaushe za mu zama muna uzurta wa juna ba fa wannan yana toshe hanyar ka yi raddi lokacin da ka ji maganar da an faɗi ta ba daidai ba amma ta wace siga ta wace hanya ta irin hanyar da kake so in za a maka raddin a maka waye kai saboda haka yana da kyau mu kula kuma idan mun wayi gari cikin aibata juna cikin zagin juna cin mutuncin juna to daidai yake da muna cin mutuncin mu ne muna aibata musuluncinmu ne muna zagin musuluncinmu ne saboda duk wanda ka zaga eh, idan musulmi ne ka zagi musuluncinka ne kwarai da gaske ka zagi musuluncinka in ka aibata shi ka aibata musuluncinka ya kamata mu fahimci haka amma ba wannan in dai fir'auna ba in dai fir'auna za a ci fa kula lahu qawlan layyina la'alla wa yatadhakkaru aw yakhsha in dai guma masu bautan gumaka in dai masu bautan gumaka Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adawan ghairi ilmin kar ku zagi hatta masu bautan gumaka dan kun zage su zasu kuma su zagi Allah da kuke bautawa to indai Allah zai hana mu zagin waɗannan to waye cancanta kuma a zaga waye kuma za a zaga wannan ita ce tambayar waye kuma za a zaga Na'am, zagi addini ne zagi ilimi ne ina tambaya ko kuma aibata wani ilimi ne ko cin mutuncin wani ilimi ne Allah yana ce maka walakar karramna bani Adam mun karrama ƴaƴan Adam Allah ne fa ya faɗa hmm? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ji abin da ya faɗa yace inna ma bu'istu li utammim makarimal akhlaq iyaka an aiko don in cika kyawun ɗabi'u na girma da kai da kai kai iddiyayin kana ahlus sunna a yanzu annabi ya ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq iyaka an aiko da in cika kyawun ɗabi'u na girma in ji wa in ji manzon Allah to in kana maganar ahlus sunna to ka zama haka mana in kana maganar tasawuf ka zama haka mana ha kaga ina maimaita mana wannan in kace kai ahlus sunna ne to fa aiki ne a gabanka in kace kai sufi ne aiki ne a gabanka dukkan mu aiki ne a gaban mu saboda haka yana da kyau mu dinga kulawa mu dinga kulawa aiki dai ayyuka dai ga sunan da yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma na tabbata kowa zai ɗauki abin da ya iya ɗauka duk yadda ka ɗauki wani sai ka bar wani a yayin da kake ganin kana wani aiki mai kyau da wani yana can yana yin wani aikin da kai kuma baka yi a yayin da kake ganin kana ɗabbaka wa'yansu sunnoni to da yawa kuma ka bar wa'yansu sunnonin wani kuma ya can yana ɗabbaka waɗannan sunnonin kullum ina maimaita mana wani zaka samu ya kware wajen filfilin dare wani kai kaga kuma bai kware kan wannan ba amma kuma ya kware wajen azumin litinin alhamis wani kuma sai kaga bai kware akan wannan ba amma ya kware wajen sada zumunci wani kuma sai kaga bai kware akan wanne wannan ba sai kaga wani kuma ya kware akan faɗan gaskiya wani kuma sai kaga ba ta wannan wajen ba wani kuma ya kware wajen amana wani kuma bai kware ta wannan wani kuma ya kware wajen tausaya wa al'umma tausayi wannan da kake gani wani kuma ba ta wannan wajen ba wani kuma ya kware wajen taimako taimakon al'umma wani kuma ba ta wannan wajen ya kware ba wani kuma uzuri wa dan uwansa musulmi ire-iren waɗannan kowa za ka ga da wani aikin da yake kai kuma baka yi kwarai da gaske kuma duk cikin ayyukanmu nan ba mu sanin wanne ne muka yi muka kubuta wanne ne muka yi muka tsira saboda haka ah, ah, ya kamata mu kula tunda ɗan adam baka san wani aiki ne za ka yi ka tsira ba ka san wani aiki ne za ka yi ka kukuta ba saboda haka sai ka bi sannu a hankali ka bi sannu a hankali ba abinda wallahi ya fi zafi sama irin wannan zamani ya fi muni mutane suna so su mai da ma abun kamar addini eh kawai wanda kaga dama ka ɗauka ka saga wanda kaga dama ka ci mutuncinsa wanda kaga dama ka faɗi duk abin da zaka faɗa a kansa kuma da sunan addini haka mutane har a wayi gari a riga ganin hakan ma addini ne ko a gari ana ganin hakan addini ne wallahi wannan ina mana nasiha duka yawa ina mana nasiha duka saboda haka duka a watsar da irin waɗannan ɗabi'u ba shi ya hana ba sai ka zagi mutum zaka masa gyara ba ba sai ka ci mutuncin mutum kafin ka masa gyara ba ba sai ka walakanta mutum kafin ka faɗa masa gyara ba Ko ba kake gani zaka masa gyaran ba har ma kai ɗin da za a maka gyara to za ka buƙaci a bika ta irin wannan hanya da muka ayyana saboda haka Allah ya samu dace ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon din gaskiya ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon kaucewa ƙarya komai komai lullube wannan ƙarya ka ganar da mu ƙarya ne komai kuskure ma wannan ƙarya ka ganar da mu cewa ƙarya ne har ta yadda za mu yi ƙoƙari mu bijire mu ɗauki abin da yake na daidai saboda dama ita shirya ita nuni ita haske dama Allah shi ke haskakawa sannan kuma shi ke nunawa shi ke kuma shiryarwa so da zaran ya shiryar to shi kenan kuma an samu shirya ne saboda haka da Allah mu kula mu yi kokari mu kyautata zuwa juna karshen dai maganganu na duka shagalta kan abubuwa waɗanda suke da falala da dagewa a kansu a'a kaza ya fi kaza kaza ya fi kaza da gaske ne in ba a ne ya ce kaza din ya fi ba ko kai ka ce ya fi? iya ijtihadin ka ne kawai wannan gaskiya ne idan ana batun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne to wannan kam dukkan wani fifiko da malamai suke fifitawa kan hadisan manzon Allah babi ne na ijtihadi babi ne na Nishadatu, wanda malamai suke yi ba abu ne wanda akwai gaba a cikinsa ko ƙiyayya ba amma in dai wannan aikin manzan Allah ne wannan kuma na wani manzan Allah ne to ana fifita na annabi akan na kowa wallahi wanda a samu kuskurenka cikin ƙoƙari wajen koyi da manzan Allah a ko fifita maganar manzan Allah ko fifita aikin manzan Allah wanda a samu kuskurenka a wajen akan a samu kuskurenka cikin fifita aikin waninka ko maganar waninka ya kamata mu fahimci wannan da kyau daga kowane bangare kana iddiyayin sufi kana iddiyayin ahlus sunna ko kana iddiyayin sufi kana iddiyayin ahlus sunna to dole yawa wanda a ce ka samu kuskure wajen fifita aikin manzan Allah da maganar manzan Allah akan ka samu kuskure wajen fifita aikin wani akan na manzan Allah ko kuma aikin ko maganar wani akan na manzan Allah wato ka ji cewa ko yaya aka kawo maka maganar manzan Allah in dai zaka gamsu da cewa annabin yayi wannan to zaka ji kawai ba abin da ya fi maka wannan wannan shine gaskiyar magana kawai ka ji babu abin da ya fi maka wannan aikin manzon Allah maganar manzon Allah ta zama ita ce gaba da kowa wallahi wannan cikakken biyayya kenan cikakken son manzon Allah kenan in ka ji haka da rauni to akwai matsala amma batu na malamai sai kuma shubuha da wasu suke kokari su kuma su shigar kar mutum ya buɗe wannan ƙofa. ka zo ka ce kuma sababin haka malamai kenan ba su da amfani a'a yawa ka gane ijtihadin malamai duk wani ijtihadin su cikin inda ba a samu hadisin manzon Allah ba ko ba a samu ayan alkur'ani ba sai suka yi ijtihadin su a wajen to kaga suna da tasirin su a wajen amma maganar su in ta zo ta yi karo da na manzon Allah zaka ɗauki na manzon Allah ka bar nasu wannan kuma ita ce cikakken da a manzon Allah shine cikakken son manzon Allah duka ya kamata mu imani da haka kuma mu yadda da haka ko duk yadda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ne koyi da manzon Allah din yana daga cikin alama na so ɗin, kamar yadda kuma ba yana nufin iya shi ne son manzon Allah ba don shi ma son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daga cikin abun da ke nuna kana koyi da shi domin son manzon Allah alama ne na za ka yi koyi da manzon Allah koyi da manzon Allah alama ne na za ka so manzon Allah amma zallan koyi da annabi ba yana hukunta son annabi ba saboda akwai waɗanda suka bi manzon Allah amma ba su so manzan Allah ba ina maimaita mana wannan sun bi shi ba su so shi ba an fahimci magana amma ba zai yi a ce ka so shi ka bi shi kuma a ce binka ba na gaskiya ba saboda ka haɗa su ake a so manzan Allah a yi koyi da manzan Allah yi wato yi alfahari da koyi da manzan Allah kuma ka yi alfahari da son manzan Allah waɗannan abubuwa abubuwa ne masu kyau kuma dukkan su ka furta su a baki wannan daidai ne ba laifi a ciki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Allah ya faɗa abun koyi mai kyau ya kasance mu san manzan Allah kuma kulin kana abawu kuma abuna kuma ikhwanu kuma azwaju kuma ashiratu kuma amwalu niktarafu kuma wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ahabba ilaykum min Allah wa rasuli shi ma gashi nan fili la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladi wa walidi wa nasi ajma'in imanin ɗayan ku ba zai taɓa cika ba sai na zama ne da mafi soyuwa a gunsa fiye da ƴaƴansa fiye da mutane Yadda mutane duka na saboda haka dole mu yi kokarin mu gyaggyara wannan kuma wallahi mu daina shagalta da halala duk abin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza din nan shine yafi kaza a lura da kyau to kawai ijtihadi ne duk abin da kuma ya zama ijtihadi wannan kyautata zato ne yana iya yiwuwa haka yana iya ba haka ba yana iya yiwuwa haka ne yana iya yiwuwa ba haka ba saboda haka kullum batuna da nake faɗa shine wato shagaltan mu da alkur'ani da hadisan manzan Allah shine abun da ya fi dacewa da mu sama da shagaltar mu da wa'insu ilmuka ba kuma yana nufin karka shagalta da wani ilimi ba amma waɗannan su ne gaba-gaba ka shagalta da alkur'ani ka shagalta da hadisan manzan Allah fa in في fi فردوه farudduhu الله والرسول war كنتم in بالله واليوم billahi wal yawmil akhir in kun ja in ja kan wani lamari yarwa da sunna sune hadisan manzon Allah sallallahu duk lokacin da ka shagalta da wani abu sai ka bar wani abu kake shagalta da shi kar mu wayi gari kar mu wayi gari muna aje a hannu muna ɗaukan muhimmu wato ka ɗauki abun da kake yake tattare da kai muhimmu ne ko abubuwa ne masu muhimmanci na'am idan ya tabbata cewa abubuwa ne masu muhimmanci to amma akwai ahammu dukkan mun nan mun yadda na farko za mu ce littafin Allah babu sa, wannan ita ce mataki na farko na biyu shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ko ilimi ne idan da za mu shagalta da Qur'ani da hadisan manzon Allah to za mu dinga samun tacaccen ilimi za mu dinga samun tacaccen hukunci za mu dinga samun tacaccen shari'a wannan ita ce gaskiyar magana sama da mu shagalta da wa'insu ilmukan duk da za a iya sa su a cikin su ma muhimmai ne amma ga a hannu amma da yawa wa'insu sukan aje ma layin hadisai sukan aje layin eh, duk da kamar misali wani bangare ma sun fito sun ce hadisan ma ba su yadda da su ba duka ba su yadda sun ce Qur'ani kadai suka yadda da shi to su ma dai akwai gyara ya kamata da Allah su duba wannan lamarin in dai har zaka yadda da kanka akan wa'insu matsaloli ka kafa hujja da kanka ka ce ka gano kaza ka gano kaza kuma ba a Qur'ani ka gano wannan abun ba a kai ka gano to ai kuwa hadisan manzo Allah su suka fi cancanta da ka gane cewa sun fi wannan abun da ka gano din tunda gano wan kanka ne so dimo dimo shagaltan ka da hadisan manzon Allah shi zai sa wato a samu ƙarancin takaitanka da wani hadisan manzon Allah kuma wallahi ba yadda za a yi a ce ka shagalta da hadisan manzon Allah a ce ba ka shagalta da abun da ya fi girma ba yawa ka shagalta kamar yadda ka ce annabi ya fi dukkan halitta baki daya to ɗabbaka wannan abun in an zo ɓangaren ka da abun da ake ganin kake shagalta da shi sai a ga ka shagalta da sakonnin manzon Allah da santukan manzon Allah wannan yana daga cikin abun da zai taimake ka dan uwa saboda wannan shi yake tabbatar da son manzon Allah da kace gaskiya ne kuma koyi da manzan Allah da kake faɗa gaskiya ne amma a yayin da ka ajiye hadisan annabi ba baka damu da wannan ba sai ka ɗauko wa'insu littattafai musamman ma mutanen ma irin waɗannan zamuna muna shagalta da wa'insu littattafai na sufanci sama da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma cewa maganganun su ba akwai wanda da gaske ne haka ne ko ya tabbata ko kaza ba shi yasa na ce mana wato akwai abubuwa da za a ce wannan muhimmi ne amma wannan ahammu wannan ahammu wannan a ahammu mu shagalta wato misali yau ka ɗauki sayul bukhari ka ɗauki sayul muslim idan ka shagalta da waɗansu littattafai na sufanci to lokacin fa ka bar kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ka bar kuma littattafai da suka kunshi sakonnin manzon Allah to a wannan lokacin kana so ka ce wani ilimi ne a gaba ilimin da waɗannan hadisan suka kunsa shine a gaba ko ilimin waɗannan malaman tasawufu da ya kunsa ne a gaba wanda ta ce tambaya ta su saboda haka dan Allah mu kula don watsinmu da wani abu watsinmu da wani abu shi zai samu koma kan wani abu kuma tare da cewa eh abin da muke kai din shi ma muhimmi ne amma ga ahammu ka bari ga ahammu ka bari shi yasa wasu lokutan sai mu wayi gari akwai abubuwa da yawa waɗanda muke barin su wanda bai kamata a ce wallahi mun bar su ba saboda a bisa abun da muke aikatawa yana nufin cewa kamar mun fifita wannan abun ne akan waɗannan hadisai ko kuma me yanzu misali ka dawo bangaren koyi da manzon Allah da muke magana ko son manzon Allah da muke magana koyi da annabin nan kan a ina ne ake ɗauko shi ba hadisan ba ne idan ana batun son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a samun son manzon Allah da zantuka na akan su manzala cikin hadisan annabi ne ba a samu ne ana samu to duk duk maganar da ka shagalta da ita duk maganar wani bawan Allah daga cikin bayin Allah da ka shagalta da ita to ka sani maganar annabi tana gaba da nata maganar annabi tana gaba da nashi kowaye a duniya kuma sai ka ji haka babu wani sahabi daga cikin sahabbai da za ka yi muƙaranan maganganunsa da na manzon Allah balle ka sauko har kasa kan tabi'ai da waɗanda suke tabi'u tabi'u da wanda suke har har inda za ka kirga so amma dukkansu kana ɗaukan su a matsayin bayin Allah ne waɗanda suka yi irin nasu ayyukan kuma suka dukufa su ma kan hala son manzon Allah haka za ka faɗa kan son manzon Allah da kuma koyi da manzon Allah a ɗabbage. koyi da manzon Allah a dabbake kai malamai suna tattauna wai wayanne suka fi salati wa manzon Allah idan kaga zaka ga wasu da yawa suna kawo wayanda suke karantar da hadisan manzon Allah sun fi salati wa manzon Allah me dalilin da yasa suka faɗi haka karantar da hadisi zaka zo ka ce qala rasulullahi za a yi salati wa manzon Allah a wajen qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka bane qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na duk lokacin da ka karanta hadisi kai salatin manzon Allah kai salatin manzon Allah so saboda haka da Allah mu kula yawa shi yasa ilimi na farko alqur'ani ilimi na biyu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sai suke bijiro da irin su fikihu sai su biyo irin kaza kaza su biyo to da Allah idan muka dauki duka waɗannan zaka ga in ka koma bangaren fikihu ma kusan shi ma sai ka ga ana dan watsi da shi haka ba a damu da shi ba kuma cikinsa ne ake koyin abin da ya shafi ibada din ma da yawa amma shi din ma sai ga duk ba ta shi ake ba ba ta shi ake ba eh ta bangaren iddi'ai da muke na alus sunna mun shagalta da yawa ba ina nufin duka ba mun shagalta matsayin a cikin musu da yan uwa waɗanda suka saba da mu mu kuma bangaren tasawufu sai ake shagalta da wani abu na abin da ya shafi maganganu na sufanci ko sufaye a yayin da wasu maganganun ba ma fahimtar su ake ba sai muka ajiye kuma abubuwan da da ya kamata mu fi shagalta da su duk lokacin ina maimaita mana wannan in ka shagalta da maganganun malamai da yawa akan zantukan da yake gudana tsakanin su to lalle kuwa za ka bar sakonnin manzon Allah da yawa a ƙasa shagaltan ka da wani abu shi zai sa ka bar wani abu saboda haka dan Allah mu gyara waɗannan matsaloli mu gyara akwai matsaloli akwai gyararraki da yawa tattare da mu dukkan mu yan adam ne ko dukkan mu masu kurakurai ne kuma dukkan mu akwai inda za mu yi daidai akwai inda ba za mu yi daidai ba a inda ba mu yi daidai din ba mu nemi yafiyan Allah yawa amma babu wani bangare da mutum zai je ya ce zai tsarkake kansa ko zai ce a shi ne kadai mai yin daidai ko shi ne wancan ne kadai wanda baya yin daidai wannan kan ba gaskiya bane ko mutum ya faɗa iddi'ai ne kawai iddi'ai ne kawai iddi'ai ne kawai saboda haka da Allah mu kula addinin musulunci ba wasa bane addinin musulunci ba wasa ba ne yawa addinin musulunci eh, kamar yadda kai imani babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne da zarar kai da shi kake shigowa musulunci da shi kake shigowa musulunci don dole ka fifita sakonnin su su ne farko kake ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko tuni kuma Allah dama ya ce mana alastu bi rabbikum muka ce haka ne da aka zo sai aka ce wani ana so ya shigo musulunci wanda idan yayi sallah a karba in yayi azumin sa a karba in yayi aikin haji a karba sai aka ce zai shigo da la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko muhammadun rasulullah sai da ka ce Allah sai ka ce to ai Allah dama shi ne halitta ana ka zuwa kan halitta sai ka ce annabi muhammadu shine gaba shine gaba duk wasu daga cikin waɗanda suka gabata duk wani wanda zaka kawo misali da shi kowaye a duniyan nan in dai ka jingina shi wato zuwa ga manzan Allah dole ka ce to ya yi koyi da manzan Allah ko kuma ya, so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da manzan Allah ko kuma ya so manzan Allah to kai ma haƙƙi ne a kanka ka yi koyi da manzan Allah ka so manzan Allah kuma in wani bawan Allah ne za ka kawo daga cikin masu koyi da manzan Allah ko son manzan Allah to dole ka ji wa shi ɗin ya so sannan wa shi ɗin ya yi koyi da shi ya kamata ka fahimci maganar da nake faɗa sosai ɗan uwa waye koyi da shi sannan waye ya so ya so manzon Allah ya yi koyi da manzon Allah to kai an sauke maka koyi da manzon Allah an sauke maka son manzon Allah oh, shi ne kaɗai ake so wato ya yi koyi da annabi ko kuma ya so annabi a kai ma kai ma za ka yi koyi da annabi kuma za ka so manzan Allah duka waɗannan abubuwa suna nan a kanka suna nan a kanka ɗan uwa saboda haka yana da kyau gaskiya mu mai da hankalinmu addinin musulunci ba wasa bane addinin musulunci